Masu sauraronmu Assalamu alaikum barkanmu da sake kasancewa da ku ta cikin wannan fili inda muke karanto muku littafin na rashin sani wanda Hawaye Usman Jidda ta wallafa kuma Al'ajabi TV ta dauki nauyinsa. Ni kuma Muhammad Umar kai gama nake karanto muku. Idan da ba ku manta ba mun tsaya a daidai inda Jadda take wa 'yan uwan wasu kashedi. Tana ce musu daga yau matukar ba zumuncin Allah ne zai kawo wajen mu ba. mama bukatar ku har abada jiki a sanye suka fita cike da kunya ana shi kalli jadda zai magana ta daga masa hannu haɗi da cewa ban san jin komai ba na bukatar ko kwayar zarra daga cikin dukiyar wasif dan ba ni da abin da zan yi da su ni ma mai ba ku ce idan na da shi kuma da abin da nake so kuna yi min nan suka zauna suka kara kwantawa da juna hankali kana hana shi ya musu sallama ya fita nan muka dakata a wancan shirin kuma a halin yanzu za mu ci gaba yana fita direct gida ya wuce tunda ya fita ya bar gidan sana na kwance cikin bedroom ɗinsa tunda suka yi sallah asuba bata kuma tashi ba sai fuska da voice maker ɗin kaɗai da ta cire ta ajiye su ƙasa bakin gadon saman carpet a falo hana shi ya tarar da kulut ya zauna ta ba shi ruwa sha kana miƙe ya fi bedroom ɗinsa kayan jikinsa ya cire ya ajiye saman sofa ya rage daga shi sai boxer yana ƙoƙarin shiga bathroom to yana cikin wannan kokari ya ga kamar mutum kwance saman bed sa a hankali ya taka zuwa bakin gadon ya tsaya ganin mace naked ya sa shi dan tsorata ya ja baya da karfi ya kwala kulut kira kulut din yadda ya kira ta ya sa jikin tarawa kallon ta haɗi da cewa wace ce wannan naked a bedroom ina razanan ne faɗuwa gaba kulut ta yi dan kwata-kwata ta manta da sana kuma ma ta yi tsammanin tana bedroom ɗinta cikin rawar murya ta cewa mace kuma a ina ɗin ta yi maganar lokaci ɗaya cikin zafin zuciya ya hawa saman bed ɗin ya ɗago sana a tsorace ta farka ganin hana shi nesa ta cewa me haka man a matukar zane ja ba ganin sana ce daga ita sai pant da bra ita ko sana ta san fuskar ta babu fuskar ba karab idan kulut ya sauka kan fuskar da ke ƙasa cikin tashin hankali ta kalli sana ta nuna mata fuskar da ido sosai ita ma ta yi muguwar tsorata cike da tsantsan mamaki ana shi ce sana in ma bedroom naked dakewa kullu ta yi haɗi da cewa wacce sana kake magana a salaha na jeju ya kalle ta ce sana nawa kika sani to ne ban ga kowa ba abban sultan ta faɗa cike da mamaki kamar da gaske ban gane ba ga kowa ba wai kamar ma ba ga kowa ba baki ta buɗe haɗi da ɗaga kanta tana kallon ɗakin cikin mamaki da tsoro ta ce wallahi ban ga kowa ba hana shi sana na zaune saman bed bata ko motsa ba ita kanta tana mamakin zallan rainin hankalin kullum da haka ta tsaya tana kallon ikon Allah da yadda wasan zai kare shi na kokarin yin magana kullum da ke bayan sa ta saurin sanya hannu ta danne jijiyar bayan kunnensa da ke gefen wayansa da karfi a hankali ya sulale zube ƙasa su me cikin tsoro da firgice sana ta buga wawan tsalle ta duro daga saman bed din cikin tashin hankali ta soma jijjiga shi haɗi da kiran sunansa hanash hanash ganin bai motsa ba ya sa ta daga kai ta kalli kular da ke tsaye har da hannuwanta a kirji tana murmushi cikin kuka da masifa sana ta ce kina hauka ne kulut wai me yasa ke kin fiye san kanki da yawa ne yanzu idan ya mutu ya zami a hankali kulut ta tsuguna gaban sana ta ce mai sana dama kallon me san kai na kiki mu cikin bakin ciki ta faɗa sana ta ce baki da hankali ne kulut wato ke ta wannan zancen banzan kike ga hanash kwance idan ya mutu yanzu ya kike son mu da rayuwar mu gaskiya kullum na fara tsoron ki na fara tsinkewa da al'amarin ki murmushi kullum ta kuma ita ce ba san kai na ne da ni ba fita na nema mana don wannan ita kaɗai ce fitar cikin kuka sana ta ce wallahi kin fara bani tsoro kullum wannan fa mijinki ne amma yake neman kashe shi saboda banzan kudurinki da cikar burinki me yasa kike neman canja ne kulut ta faɗa wal tana rike da hanash ganin idan ba ta da gaske ba akwai matsala yasa kulut kwantar da murya haɗi da so mu zubar da hawaye ta ce ayya mai sana kin fi kowa sani na ba idan ke da kanki kika yi wannan tunani a kaina to wannan iri duniya da abin da ke cikinta kuma za su yi mun ina son hana sosai ba zan taɓa iya cutar da shi ba ba kuma kashe shi ne ba bacci na sashe yadda idan ya farka zai manta abin da ya faru ko ya tsammanin mafarki ne ta fata cikin sanyin murya da siga rashi sana na kokarin yin magana kul ta saurin mikewa game da cewa ya kusa tashi dan abin bai wuce minti biyar zuwa goma ba da haka yana gab da farka mai sauri mu dora shi saman bed kafin ya farka ta faɗa tana kama shi hawaye sana ta goge cikin sanyin jiki ta kama kula ta nashi suka dora shi saman bed a hankali sana ta durkusa ta kwashe kayanta ta fita Walid kuma ta cire mishi boxer din da ke jikinsa ta mayar da shi tsirara ita ma ta cire kayan cikinta haɗi da ya musa gashin kanta da gada ta jifa da kayan da ta cire da kuma nashi daidai kana ta hau saman bed din ita ma ta tura kanta saman kirjinsa haɗi da ja musu bargo sana na shiga bazurum ta mayar da kofar ta rufe haɗi da zama saman bed ta dafe kanta ta jima haka kana ta sauki a jin zuciya ta ce hmm lalle kulut a hankali hana shi motsa haɗi da ya motsa fuskarsa jin ya fara motsa ya sa kulut saurin rufe hidanta kamar mai bacci hannun sai ya ɗora saman goshinsa haɗi da so mu buɗe idansa hankali dishi-dishi ya fara gani kafin idansa sai washe tar zaune ya miƙe cikin rashin fahimta ya fara bin jikinsa da kulut da kallo sosai mamaki masifar kama shi an taba ta ya haɗe da kiran sunan ta kulut a hankali ta motsa tare da yin miƙa kana ta tashi zaune tana matsaki ido kamar mai baccin gaske kallanta ya zanta tsirara ita ma kamar yadda yake cikin mamaki ya ce me faru ne suna karaya ta faɗa tana kallonsa wai kina dafin sex muka yi ita eh, ce game da take gira ɗaya kana ta ce akwai wani abu ne kawai na mamaki ne mamakin me kuma ana ganin kamar ba abin da ya faru ba kenan gani nake kamar akwai wani abu da ya faru kafin nan cikin kisa ta ce mai koya faru bayan kashe arna da kai ka wahalar da ni sosai ta faɗa haɗi da kashe mashi ido ɗaya ta ɗan da kika faɗarsa ta ta tata kawaɗa tana cije lips ɗinta na ƙasa yana ƙoƙarin yin magana ta sauran haɗe bakinsu ta san mai masa duk kes ta kai minti biyu tana shan bakinsa kana ta saki bakin gami da cewa bari ne wanka don har an yi sallatin dazu ta faɗa haɗi da mikewa ta shige bathroom yabo bayan ta da kallo yana mamaki don shi har lokacin yana kwanto, garin ya kasa tuna ya sa shi hakura haɗi da koma ya kwanta yana jiran ta fito shi mai shiga tana shiga bathroom ɗin ta rufe gami da jingina jikin kofar tana mai da numfashi ta jima haka kana ta yi wankan ba ta tsaye masa magana ba ta fita gudun kar ya sake mata magana ɗakin ta ta shiga ta shirya kana ta shiga bedroom ɗin sana a hankali sana ta ɗaga kanta ta kalle ta kullum ta saka mata murmushi haɗi da cewa baki tambaye ni amma ka kare da shi ba to ba na labari cikin dariya kullum ta bata labarin yadda suka da shi. ido sana ta kura mata na tsawon lokaci kana ta ce na kika san ana yi wa mutum haka ni ma a wani fim na gani shine na ce bari na gwada na gani ko zai aiki idan sanana kanta ta ce to inda kuma bai yi aikin ba fa to Allah ya sa yi inda bai yi ba da sai ki ga yadda za a yi kuma sana ta ce hmm. bari na je ne mana girkin abincin dare ba ta magana ba sai ido kawai da ta bi ta da shi tunda kullu ta fita ta dawo ba sai wajen karfe tara na dare ta shigo ɗakin ta ce yana zata bacci ke da na shiru a'a ba bacci nake ba ido na biyu littafin ya usman jidda yar baiwa ke karantawa hayya ya sunansa wata shari'a sana ta bata amsa kullu ta murmushi haɗi da cewa sai a lahira <laughs> kin ƙara sakarin magana kenan ina san haka ƙarshen hausa yake wata shari'a sai a lahira ba sana ta ce bahaushe kenan to yanzu dai ta so mu je mu ci abinci na shafuta. ba mu zo sana ta kifa littafin saman bed ta miƙe suka fita ina har kula ta zuzuba abincin cikin plate ta zuba drink cikin cup yasa sana kallanta tace wai sannan ki da kokari mai kulut kulut ta mata murmushi ba tare ta ce komai ba suna cikin cin abincin suna hira har suka gama ganin sana bata sha drink din ba yasa kulut ɗaukar cup din ta kai bakin ta da cewa ya baki sha drink din ba wallahi idan na sha drink wani lokaci sai ni rinka jina kamar wacce ta sha kwaya sai ta ɗauka ta idan kullum ta zaro cike da tsoro ta ce kai haba da gaske da gaske Allah kamar wacce ke mai kuma sai na rinka jin mugun filin da masifaffiyar sha'awa shin ya kyau ta yi haɗi da gyara zamanta ta ce ki shayar ki gani don ki tabbatar dutsen ne ko ba shi ba ne kin ga idan shi ne sai ki daina shan da kamfani ki kuma gwada na wani kamfanin da ma ni fa sai naga kamar ba lalle products sun ke min haka ba sometimes ko soko da kunun a da fruit salad na sha haka suke mu to ina gani a jinin ki abin yake sha wannan magani idan ya gobe sai mu je hospital ba mu so sana ta kafa kai ta shanye leman ta ta aje kaf din hira ta so majanta da shi tun sanana amsawa har ta dawo jinta sama sama ganin maganin ya so ma dauka sa kulacewa mu je bedroom dinki ki sa fuska da voicemaker mu yi selfie and snap ta faɗa haɗi da rike hannunta ta ja ta zuwa bedroom ɗin sai sana ta tana limshi ido haɗi da lai kamar yar kwaya kullum ta shirya ta tsafuka na ta ce please kafin mu salfi raka na mu gyara bedroom din hana shi please kar ya dawo ya ga ban gyara ba ta faɗa tana jan hannunta kamar rakumi da akala haka sana ke bin kulut tana rangade bakin bed ta zauna da ita ta ce bari na fara wanke mishi bathroom and toilet don gyaran aikin ta hanyar bathroom din dan satar kallo sana ta yi ta gabata kallonta na haka ta ta fice tana fita ta dayalin nan ba hana shi cikin rawar murya ta ce please ka dawo gida yanzu am in the mood murmushi kana ya ce gani nan yanzu na shigowa gidan to ka same ni a bedroom ɗinka ta faɗa haɗi da kashe wayar ta koma bedroom ɗinta ta dannake tun daga falo hana shi cire kayansa na kyat ya nufi bedroom ɗinsa kwance iske sana'ar gingine tana nishi da fitar da numfashi da sauri ya karasa gare ta haɗi da ɗagota ya haɗe bakin sai so markita ta abin kaɗa ma da wanda ke hannu ta sakan masa jiki yana yadda ya ga dama da ita ba ka jin komai cikin ɗakin sai nan so da fitan numfashin su da sauri da sauri hannunsa ɗaya kan bubs ɗinta wa ɗaya hannun cikin ƙasanta yana fingarin yayin da bakin su ke manne cikin na juna suna tsotsan lips da harshen junansu ta ɗaya kan sandan girmansa ɗaya hannun yana bayansa yana shafa cikin salo ta zame bakinta daga cikin nasa ta mai kan a hankali ta rinka gangarwa ƙasa har ta zo cinyarsa sai da ta tsotse ta sosai kana ta kasa zuwa mararsa a hankali ta ɗora bakinta saman sandan girman ta soma sakin haɗi da zira hannunta ta gefen cikinsa tana murza nufilsinsa wanwar hannun shi yana ihun kuka da gurnanin daɗi na riƙe kanta yana sake dannawa sai da suka murji juna sosai kana ya shige te su makashi arna yana raya sunna hello assalamu alaikum abbu aminu alaikum salam ina yini ya gida ya su didi da jojo duk suna nan lafiya lau alhamdulillah ya karatu da aiki alhamdulillah abu sun dade suna waya dan har da su didi sai da suka gaisa kana abbu ya ce to sana yaushe za a zo hutu kuma ido ta zaro haɗi da kallon kulit ita ma idan ta zaro tana kallonta abu ita da ke nake magana na jikin yi shiru cikin rawar murya ta ce eh lissafin kwanakin da suka rage gaba ɗaya nake yi A auki har sai kin yi lissafi ma har yau saura two months ku gama gaba ɗaya haɗa ido kulit da sana'a suka yi haɗi da buɗe bakinsu yi eh, haka ne kam abu saura wata bi cip cip murmushi abu ya ce a ba dai cip cip ba ai har kin ci kwana biyu cikin wata biyu kin ga saura 58 days yanzu 8 weeks kenan hannu kula ta tawa a hankali ta ce hmm, abba kenan sana ta ce shi yasa nake son mu gama na dawo gaba ɗaya kawai babu je ka dawo zamu zo ai kafin ku gama gaba ɗaya oh amma da na ji daɗi Allah ya kawo ku lafiya sallama suka kana suka kashe wayar sana ta kalli kulut ta ce hun hmm, iyayen mu kenan kulut ta murmushi ta ce kuma duk wayansu sai dai idan ba su yi musu wayan ba Allah ya kyauta sana ta ce tana mikewa kullum ta ce ngo sultan nan Allah rike min ne wanka wata wata magana ba ta karbe shi bayan kwanaki hamsin da biyar sosai sultan ya girma ya wayo sosai ya mugun sabo da sana yanzu ya fito sosai kamar ɗan indiya ya yi su bulbulbul da shi wannan ban sha'awa ga yaran da fara'a abu kaɗan sai dariya shi ko irin rigiman nan ta yara baya yi da ka kalle shi ko baka yi masa dariya ba shi sai maka duk in ka da yara idan kaga ga sultan sai ka ji kana son sa dan yaro ne mai mutukar shiga rai da zuciya saboda kallo ɗaya za ka yi masa ka ji ya burge ka matukar hanan shi na gida baya taɓa rabuwa da sultan yana runguma da shi ko bacci tare suke dan abidun ɗansa suke kwana tare da sultan mutane da yawa suna matukar mamakin mugun san da hanash da kulut ke wa sultan yadda ba sa kaunan mutuwarsu haka ba sa kauna abin da zai taba shi idan ku yana kuka a nan tashin hankalin yake dan kulut ta shi gaba take tana rarrashi ita ma tana kukan ita kanta sana tana mamakin mugun san da suke wa sultan ta kasa tantance wanda ya fi son shi cikin su saboda Allah ya jaraba kulut da mahaukacin fitanannen san sultan fiye da yadda take wa kanta da komai a duniya tunda kulut take a rayuwarta bata taba son wani abu a duniya kamar yadda take son sultan ba ita kanta har mamakin irin mugun san da take masa take ta sha sa shi a gaba tai ta rusa kuka tana kallon sakanan cikin ranta tana yawan tambayar kanta ita ma ta ne masa wannan mugun san to ina kuma ga mahaifiyarsa lalle sana ta matuƙar kokari abin a jinjina mata ne dan yadda take jin sa a ranta ko da za a kashe ta ba ta iya koda kwana ɗaya ba tare da shi ba balle kuma a ce har abada tab ai tana iya mutuwa matukar aka raba ta da sultan har ta gwammace mutuwarta akan ta da shi ta sha tambayar kanta shin idan ita ta haife shi da kanta kuma wannan irin so za ta yi masa haka yaron yana dan kama da sana dan yana da dimples duk da ubansa ma yana da shi da haka ma kulut ta taɓa lura da kamar shi da sana din ba yau ma kamar kullum kulut ta sanya sultan gaba yana zaune cikin kayan wasa transit yana wasa sai dariya yake sana na zaune gefe cikin ranta ta ce wannan irin so sana ke masa dan ta sha jin mutane na cewa duk sanda wani zai yi wa bai kai iyayensa ba yanzu ana nufin sana ta fi ni son sa kenan ta faɗa cikin ranta tana kallon sana kanta ta girgiza haɗi da cewa a'a hakan ba zai taɓa yiwa ba wannan magana ba gaskiya ba ce tunda har ta iya kyautar da shi don ni ko juju ban iya ba wa shi hankali sana ta mayar da kalanta ga kulu ta ce dan uhm, adam kenan ta faɗa haɗi da miƙewa ta bi wajen hakan ne tabbatar da kulu cewa ba a zuciyarta ta magana ba a fili ta kuma sana ta ji ta haka nan ta je bata ji daɗi ba dan sai ta ga kamar ta bata sultan ɗan tare ne a hankali ta miƙe game da ɗaukar sultan da bata ta barinsa shi kaɗai ta bayan sana kwance ta iske ta saman bed a hankali kulit ta zauna gefen bed din haɗi da kama kunnan ta tace I'm so sorry ba tare da ta kalle ta ba ta ce what kwantar da murya kulit ta yi ta shiga rarrashin sana tana ba ta hakuri jin kulit ta dame ta yasa ta mikewa tana dariya ta ce ki ba komai ba kar ki damu is normal ai ta faɗa tana shigewa bathroom jiki a sanye kulit ta mike ta fita kulun na gani tana leƙa bedroom ɗin sana tamkar munafuka ganin ta tsaye gaban miro ya sa ta shiga cikin bedroom din cikin sanda tana taka hankali tana yasa ta sa hannu a gefen wayan sana ta danne mata jijiya kamar yadda ta hana shi jikinta a sake ta fada saman bed kullu ta tsaya kanta haɗi da murmushi ta ce hmm, wai ke uwar wayo da lura ko to a kin san wata baki san wata ba tunda kin daina shan drinks saboda kin gano akwai wani abu to ai akwai wata hanyar haka idan kika kuma ganewa zan kuma samu wata hanyar nima a hankali ta gyara sana kwanciyar ta haɗi da shirya ta tsaf sai mata tsirara ta fita da batta nan kwance ta shige bedroom ɗinta ta rufe kofa ta kira Hanash a waya ta ce masa ya zo ana zabe bedroom ɗinsu kasancewar shi ma ta bashi maganin karfin maza ya sha yana zuwa ya faɗa mata su ma aiki to bayan sati ɗaya murmushi kulub ta yi haɗi da ɗaga cingam ɗin hannunta ta kalla ta ce sex and feeling bayansa ta juya ta kalla ta ce fast talk in just five minutes murmushi ta kuma yi kana ta nufi bedroom din sana tana cewa new idea sana zauna bedroom tana waya da abu kulut ta shigo tana cin gam a hankali ta zauna kusa da ita haɗi da sanya mata cikin bakinta ba musu sana ta buɗe bakinta ta amsa abu da ke waya da sana ya ce sana yau fa har kin ɗora one week akan kwanakin da za ku gama kullun ne muke magana sai kice kina nan kan hanya wai ba ku gama celebration bane abu ya faɗa a wata banga murya ta tausasa haƙi da cewa kai hakuri abu insha Allah cikin da su zan zo kullun haka kike cewa sati ɗaya kenan amma karki damu na san me zan yi ya faɗa haɗi da kashe wayar sau biyar tana kiransa amma yake fikin cikin kara ta kallo kullu ta ce ransu abu ya ɓaci sosai ma didi da juju da mamu an ta halan da su yaya ziyad suka kira ni suna ta faɗa da masifa kuma kin san tun da kwanakin nan suka cika kullum sai ya kira waya yayi faɗa aje zuciya kullum ta sauke haɗe da cewa karki damu jiwo sai ki koma gidan sana ta ce ai wallahi gobe zan tafi dan na ga ke baki iya cin matar aboki ba dan idan aka bar ki, sai kin mata cike. to dama ni ina ni ina cin matar abokina gobe ke dai kika sani amma wallahi gobe zan tafi gida ni ma na gaje abin naki yayi yawa ai abin ba hauka bane kin yi masa magana suke ni kullun sai faman wayo kike min da hankali sai nan da nan kike mu daga kice yau sai kice gobe to wallahi gobe ko ya sake ni ko bai sake ni ba tafiya zan yi dan na gaje ba zan zauna ne ta fata iyaye na rai akan ki ba sana ta faɗa cikin fushi da masifa ki hakuri ma sana abin ne dole sai an ba hankali cikin masifa sana ta ce wannan irin a hankali yau ba shekara ɗaya nan na da aure wata uku kuma da haihuwa burin ki ya cika in dai ba wani abun kuma kike so ba ai dan kin ga babu fafu ne kuma dama ranar da ya magana sakin a hospital baki ji daɗi ba dan haka in ma wani abu ne a ranki ki fito ki faɗa min tun wuri amma ba za ki taɓa ta min lokacin rayuwata ba abin da ne miki in kin gani to an kuma baki gani ba oho please ki haƙuri masana wai wannan irin yin hakuri wata uku kenan kullum magana kike da hakurin da nayi a baya bai isa ba sai na sake wani hakuri to wallahi gobe insha Allah gidan uba na zan kwana dan na gaji hama kin fiyar yanin hankali da son kanki wallahi ke na lura ma idan na biye miki kara mai da ni wajen sa zaki na kare rayuwata a auren sirri na boye boye ba ni da yanci kwata kwata ta faɗa kamar za ta daki kullum. kullum kin sa sai iyayen mu sun yi fushi da mu to na gari ta faɗa tana mammatse kafa dan cin gam din ya fara aiki ganin haka ya sa kullum miƙewa ta fita tana murmushi ciki ciki kasancewar cin gam din yana da matukar ƙarfi sosai yasa sana kasu zauna ko tsaye dan yi mata ƙarfi sosai ta rinka jin kasanta yana motsi haɗi da zallo kamar wani abu yana yi mata yawo a ciki cikin kankanin lokaci sana ta fitafar daga haicinta dan tunda take a rayuwarta bata taba jin bala'i da sha'awa irin na yau ba jikinta na rawa ta sa fuska da voice maker ta fara kokarin fita kasa fita ta yi ta koma bakin bed ta zauna haɗi da fasa kuka tare da tallabe ta da hannunta tana kuka sosai kamar ranta zai fita wani tana jin ruwan bala'i cikin kasanta sai ta yunkura za ta je wajen hana sai ta fasa kasancewar ba ta taba kai kanta gare shi da kanta ba cikin kuka ta soma masu kafa kular da ke lafe jikin kofa tana kallanta ta cikin murmushi haƙi da barin wajen ta ce yau a kai kanki gare shi ko na ga ƙarshen taurin kai ta yi shige wata bedroom ɗinta haƙi da mikewa saman bed jin kamar ana yaki a cikin HQ ɗinta ya sa ta mikewa a matuƙar ruɗe ta nufi bedroom ɗinsa a bathroom ta jiyo motsinsa da alama wanka yake ya kasa hakurin ta jira ta yi don haka ta dinna kai cikin bathroom din kwance ta iske shi cikin abun wanka ciki da ruwan wanka wanda ya ji tararen wanka sai kai shi yake idan salim shi jin shigo wata ya sa shi buɗe idan sa hankali ya kalle ta yana ƙoƙarin yin magana ta cire kayan jikinta ta yi diwa da su ta shiga cikin abun wankan jikinta na kirma ta haɗe bakinsu su shi ma ya shiga mayan mata da martani a gaggauce suka yi hot man kana nan cikin rom din ya shige ta sai da suka samu nutsuwa kana suka yi wanka suka koma bedroom suka kwanta washe gari tun da sassafe wajen karfe bakwai na safe hana shi fita ko breakfast bai tsaya yi ba kasancewar suna da mitin kan magana kwangilar da ya je abuja a kanta sana tana kwance bata farka ba sai 11 am na safe da sauri ta miƙe zo na blanket yana rufe da kirjinta kanta da ke tsara mata ta sa hannu ta dafe haƙi da ya matsa fuskarta ko ta kan kayanta ba ta tsabi ba ta ja blanket ɗin da ke ɗaure jikinta ta falo direct bedroom ɗinta ta wuce ta faɗa bathroom ta wanka ta fito ɗaure da towel saman bed ta zauna haƙi da dafe goshinta ta ɗaga kanta sama tana zubar da hawayen bakin ciki a hankali ta kwanta saman bed rigingina tana kallon silin wai ina kika shiga ne tun na ta neman ki na kira ki a waya ma baki fikin ba ba tare da ta motsa ko ta kalle ta ba tace zan tafi yanzu idan kin ga dama kya sashe sake ni ki biyo ni da takardar gida tafiya kuma mai sana kullu ta faɗa cikin rawar murya oke jiya da na faɗa miki yau zan tafi bakin da baki nan ko kin dauka da wasa nake ta faɗa tana miƙewa a gaban wardrobe ta je ta buɗe ta fara shirye kayanta a cikin trolley cikin tashin hankali kullu ta miƙe ta nufi sana'a dan Allah ma sana ki tsaya ki saurare ni no please i'm tired gaskiya haba sai ka ce wayarta da ta so maringin ya sa ta yi shiru ba tare ta karasa ba hawayanta ta goge haƙi da miƙa hannu ta ɗauki wayar amma kafin ta fikin kiran ya katse a firgice ta zaro ido ganin 22 miss call ɗin su didi da ziyarta safara jikinta na rawa ta yi dalin nan ba harif gani yadda jikinta ke tsuma ya sa hankalin Kulu tashi take lafiya dai ko bata amsa mata ba ta ci gaba da kiran Arif hello sister ina kika shiga ne muna ta kiranki bacci nake ya Arif na ga kiran ku eh muna hanyar da matar ne cikin tashin hankali da rudewa ta ce da gaske wallahi Allah mun tau kai da suwa gaba ɗayan Madida Abu Ziyad Zafaran da Idrak sai kuma ni to nan zamu dakata sai shiri na gaba za zamu dora akan wannan labari na littafin rashin sani wanda Hawa'i Usman Jidda ta wallafa Al'ajabi TV ta ɗauki nauyinsa ni kuma Muhammad Umar kai gama da na karanto nake muku sallama ko ta